awo to bismillah rahman rahim wasalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin muktasar khalil muna shahi na bakwai juz'i na farko muna magana akan abin shahi hajji muna cikin haruma bi ihramin to shi na mala ya ce wa hamlun lihajatin ya halatta ga mai harama da haji ko umra ya ɗauki kaya saboda bukata kayan nahi sun bukatu a ɗauka bai samu ya ɗauka ba shi ɗauke su dole babu komi au faƙare ko kuma wa hamlun li faƙare hmm. wato ya ta yana cikin aiki sai abinda aggare na guzuri ya kare. yana iya dan takawa nan bisa ga tudun nan na dutse shi yo huzmat yo yanga ya kawo cikin garin makka ya sai don ya samu abin da ya ci ko kuma ya ɗaukan wani kaya don ya kai inda za a kai a biya shi muna tare amma bila ta jarin kai mai da abin kasuwanci <laughs> eh so amin eh, wa abda da saudihi ya halatta ga mai harba da hajji ko umra ya canza sutura ce haramin da aggare shi yana ganin a ah, abin nan to ya ɗebe shi ya koma sa wani sabo ya halatta aw bai uhu ko ya ɗebe sai suwa don ya canza amma bihi lahi ga sili suwa bani wankewa a'a bai wankewa illa li najasa sai in ya taba najasa to shi ma hubil ma'a fakat ki mm, wanke da ruwa dai ka ta sabulu don ka aka shakiya farfata. wa badda jurhihi ya halata ga mai harma da haji yana da miyaku ko rauni abin nan ko kurji irin wanga mai tuwa ga jikin mutum ya gumda ruwa to ya sa ya fashe su don su fiɗe babu komi wa haƙƙu ma a fiye birke ya halatta ga mai harma da haji baya gare ka jin ƙaiƙai nan to ya saya sosa amma ya sosa da sauki don gudun kada ya zan kwakwata ta ya kashe ta ta da aminci da kai ne ga jiki ne wa fazdu ko ya halatta in lan yi asibu amma in bai sa mai asabu in bai sa mai wani abin nan dan bandeji haka to an kai mai kyaskyastu babu komai wa shaddu min tiqatin ya halatta ga mai harba da haji ya karma ta mantaka da bukatu don abincinsa babu komi ya karma ta kwangi kwajiri eh, mai kama da kamara ah. amma a ala jirgihi ba fokal ihrami ba maza an faɗi birkice wadda mutu na bukatu gairihi ya halatta in sa kwagiri ga kunkuru ne ga ƙugu ne to in wani baya ajiye kuɗi sa kaɗa mai nan ciki yana ta yaya ce wani kuɗi na sun ƙare akwai ɗari biyu nan ka bani sai zo ba shi wa illa in ko ya zama bai ɗarma kwagiri don tashi na ba ya ɗarma domin dukiya ta wani ko ko don dukiya tijara ko fidiyatun sai fidiyar a to ai guzuri ya yi magani a ya magani ne eh. sai shirya a ba mu yi zarafin buhari da kai mace karanja bilin kai ko kamanci wasu haka akwai wata ikara kasan ba wanda duka so ya tarba can ne ta shi ban ji ba a sai amala kuma masu hannun zuwa to abdullahi bin umar ya yi magana a kai cewa in dai ba ilmi an kai da sururu ba kuma ba a sashi don wannan ba ya ce ana yi amma dai gaba ɗaya ciki kuma a kowane suka ce a to gaba ɗaya malamai sun kwaɗanta da ba ne wanga malamai ce in kai babu komi wanda in kai su biya ka kai ni a daidai so eh, mutai karatu ka amni jurhihi kamar yadda mutum ya samu rauni sai ya samu asabu ya samu bandeji aura'ati ko sa asabu ga kai ne auren ihirkatin ko ku dan fara wani kalkahi kadar halin wanda ya kai kamar dirhamin bagali auratiha ko ko dumbulata ita bandeji ala zakari bisa ga zakari ya samu wani bawar ice ko ya samu wani kyalle ya dumula ma zakari ne don ne wai saboda shi salisal mazina ko salisal madina sai ya dumbula zakari duka ya rufe shi to fidiya zai ba su awa sosai hmm. hmm. ne aw qudratin bi uznihi ko ko uznihi yasa ko ko yasa taɗa da ta kunnuwa ne ya rufe in an ka dauki lokaci rafu fina saboda ka shirya yake qudunu eh. a a to shi ya ɗauke da ruwan kunnan da ka ɗashi ya suwa kada ne ji hukumi eh ban ba sai sai ya bada fidiya hmm. ai ana yi sai a bada fidiya wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya na yawo ga sai ne ba ce mai asiye ba sai bada fidiya ko ba kai ce mai ba wannan ai bai tarifi ga fidiya ba sai da kuɗi wallah auƙir ɗafin auƙir ɗafin bisu gaibi ko saki ɗasu su bigin takaddaka ya kai kun kana tashi ga asali ba sai ya bayani ba aw tarki zina bukatin zahaba ko kuma wanda adda kuɗi cikin kwagiri ne da ya aje mai yana kallo ya bari ya sai ya san da tafiyar ya bari ya sai shi ga na sun kali to shi ba da fidiya eh shi wanga da ya bar wance sai wanda ya aje mai nawa to ji da ajina wani abin da Allah yi awarar da harahu ko ku ga suna yawo tare amma yana jin kunya yake mai kuma daga kudinka ya yabbat mai shi ta gare shi to ji da yake aha ban ji ba dalilin da yasa an kace dar makwagi ga kunkuru ne yana muhidi amma an yi mai rangwame don na faɗa ce zai sawa ciki an ka rangwame sai sa ta wani ya gama ya aje mai amma in ta ta ƙari ni a dalilin dar makwagi ina rangwame a ya dai tun da bai gane ba eh? mutai karatu to mutai walil mar'ati hazzu wa halyun ha mallaki nan to wai shi malam yace ya halata ga mace sa tuwahi na yaki ya halata ga sa tuwahi masu abin nan masu ado mun duwa kama abin nan mai kyau ko zobe ko wani abu da sauran su mace wa kuriya shaddu rabqatihi bi abubihi ba an ce dan haka ba to in ya zama kwagirin da damci na yi to ruhi na shi wannan amma dai ba a filiya ga damci damta hannu au fahimhi ko cinya kai tunda ba tsoron yan hoshi aka yi makka ba wa kabbura aka ala wasaratin makaruhi na ga mai harma da haji ya jita kai na yi akan filo ne kwancin yan wuta kasan kwanci jici huska rufe da hilo kwancin yan wuta na

na mulkun farewa halin nari sau sai karatu an gane ko ni ba ko gane sai da kai gane to sai ne wa kusa da bihi Masaruhi na katuwa wanda adalini. amma ba mai turare ba ga wanda aka koyi da shi kama wani malami ko wani shanhi hmm. to makaruhi na ya sa tuha wanda addari ne wanda ba talafari ba harami ne hmm. don sai a ce ah, ai ba a sasai shi washen mukarai hali da shi shaƙa kamar turare mallamai ta suka doya Hmm. wa mukusun bi makanin bihi dibun makaruhi na mutum ya zauna ma inda da turare wasu sabuhu makaruhi na mutum ya zauna a baya turare a jiya ya mutum bila uzurin makaruhi na yin kahu babu wani uzuri domin gudu a kashe wata kyaya ko a wani gashi wa ga musu ra'afin haka nan ruhi na mutum ya lota kai da cikin ruwa sai ya loce duk a wata zafi huhu ko ko bubusa shi haka bayan ya yi da kan sai ya dora haka zai zai mace ruwa yana ya tashi farfata wurin nan mm, da tsanani wa nazarin bi mar'atin makaruhi na ga muhurimi mai harba da hajji ya dubi madubi don al'ada wanda bi madubi sai ya gyara wani abu ga fuska to shi a dan uwan can magana da mun kai dazu don abdullahi dan umar shine ya halatta su amma malamai sun kai mishi eh, eh? to kai mal abuka kai ba ka da ita wannan da hmm, wani na da ita walin su mar'atika ba'an mudulakan an haramta ga mace an karanta ga mace ɗarmawa falmarai mutlakan tana cikin harba da haji ko ba ta ciki don yana sa a sufanta al'awarsa duk irin wanga sutura da kaga matan muna yi nan duk makaru haina ko sun lulluɓe jiki irin dogon tabbogga da wasu ma in sun kai sun mace can wajen cinansu don ɗaya lalata ba ku magana masu a zirga duba su ko a zikan wani abu duk masu wa'azin ga wa'azi ya na aka lamala na amma ba kuma gaka wannan ina aka yi can wajen milego to an sha kasa ta ayar eh. Allah saka da alheri wa alaihi ma eh hala lokaci yayi no saboda ran ka bare mu kai ga darar ma وعليهما دهن wa والرعة an haramta ga namiji da mace shahomai na kai da shahomai na gini kasan kan mace ba ta da gini ko to kaga namiji aka magana to amma wa ra'asi da mace da namiji ka shi halilu kenan wa an ka ce in ya bar suna da gashi mai yawa yace wa in sala'a ko da ba san kula. wa ibanatu zuhurin mun gane shi ko an haramta gare su namiji da mace nisan tawa a kaiwa in babu wani hamgari aw sharin ko gashi aw wasin ko kazamta amma kazamtan nan banda wanda a cikin a kaiwa wannan ko ana cikin har ma daji ai mata rangwame don ka zama kazani ka ci abinci da dauda Allahu akbar illa gasala yadayhi bi mubili hmm. to shi kan wannan ba a yarda ba sai wanke hannu ne da sabulu wannan kan ba a yarda ba wata saka da share lobu'in to kaji kuma wannan ayaran gwami faɗuwar gashin ta saboda dalilin alwala ko kuwanka na wajibi ko na mandubi ko da gashi ya faɗi da wannan an rangwamta maka kaji awa kubin ko ko dan hawan dabba sai ta gurje wannan babu komi ba wannan a zuwa hawan dabba ba sai ya gurje gashi ɗaya ne ka san wani gashi gare gare da jiki ko wa dahalul jasadi an haramta ga namijin mace shaho mai da jiki inda mai kamshi na takaffin warjili kamar shawa ga ta hannu da kuma tayan kafa yi bin ga mai mai turare aure gayar illafin koko an kasha shi babu wani dalili da wannan an ki wala ha yan akwai dalili fa wala Ya yi magana ne hoto sirat alaihima kuma mudawwana ta take ta ga dan kaulai ne wata ɗaya mun duka wani sinadar